mura asilam tay gu kunnu sara igi chalo ni igi kendi igi jingar igi zikiri igi qur'an chew igi wazu ifuni go te taran tenge sabu kala dir kunu wala kal zalim kal wafa inda zina mazina kal bajiman kal fakari miji mijibu kana gore zuwa ndo gore zuwa da can no bizu wala sai wali mu charsa ba wali ni ninge eh, nan ku fo kan ninge ko da saka tawa da hay ko yake kan yin iko bi muradu aslam tar bi muradu aslam man da gore wo ne man da da kai lokaci ko yin ne wanda ba ko ne sai ti kan tara da yasi ina aslamar silamai zai masauci bankarai dai ni zai sai am ko zai fete ni ba wo duniya limte ya hulu ci gaba da asubo e gorondi mo fayda silam tara magisi barkan da bara ga sambu limte an nasara mo gaba da talifosi no fatta ci ni woni kan nasara demokrasi na no gore go e ne pei la ikuno ya dinga dinga bani wani mine ba hawo gitin ko wani te sanni hawo kan go faru dinga ba mene ne tin ko woni te sanni amma su ba nindin ko ko bai wani tali don ka yadinga asilamata ne gice fatare yau isi hinda mai arsiilaamattana biyya hundu tare isuu ni gamargu arsiilaamattana inga dandasaar tare isii ni gamargu afoono ni gasambuu mokoyda dan silaamataraano koyoda wadi agani infani dunyan da lahara daga fataraamo ono sambo da ni agin dorandi dunyan da lahara gonga di ninno go gonni bonsi wo fono ni gaba o fono ni gaba ni man man shi dai ga da mizo ga waya go koytar da yake hal ba bombu ko sai wundi ko ni fo inda kele mu boni gan bite wai mu kan gai kwara tarante ngai no ga fete zisti ngai yo ngai man tan nasara ngai man yahudu amma dai ngai no ga farha dai ngai sifata konon kulu an silama tare ganda idi yankan ne mu ga farhan da kan ta tarante ne samu wala shi no abona me wala jumma kulu arsilamu sai idi no ma fete atinni kulu arsilamu sai idi no ma fete wala zaman da hannu annabi muhammadu kai bin yabo ina dum boga hanni ni fete zama ga meho hanni hani ag faran da hanni hani ag ma ka hanni hanni hani hanni hanno qur'ana sun tin yazo ya dinga islam sai fete do wani mutane hanni hanno annabi te gasi wala hanni hanno haribo bayan irko tabaraka taala ni ti ya dinga hanni hanni islam sai fete do ma fete alamisi an silam se fetulu zama hande hannu ni goye kul ce igi sambugo da ko kondo beni dini guru wakan mori mi no te wakan mori kanda ga jinda uliga adiga hande hane ma fete da gomni goyi da farha da hay kanga bori kanga nan am koy ni ra in di kan gomni ne gono du ga aristre mi sare tuma hanno kanga te ko da ba wala tabi da bisa idi hin kana boy se kalbi nya kunno da margara me har gingaro no kimsi jindor aidino ifete matkan ni gaba arsilam kare yolo ayatanda da ne bisa arsilam kare yori gandi didi idan bata kai dunya kun ga bai kanci maulidi arsilam kare se jindar zarino aidi zarino fete zarino ma fete matkan ni gaba da ne bisa arsilam kare ganda jingar zari kan sigini ashura arsilam kare jiro baranta jirgisin kinanwa أرسلام تري لا سابوغا يعني أرسلام تري جن نينجا كم بفتي أرسلام تري جن نينجا كم بعيدي أرسلام تري جن نينجا كم بجندري نين أرسلام إفونو بومبوني جن سمبو دكتور بني نيم وانا هنا يوفرو كم يكون سفري كوريو بني سيارة نيم كاجن نسارو سمبو كم أفو كل كم يتزمو منو بني سيارة وكيف سفري إذا فلمن كم بتر الدين في تكوي سيارة كل فلمن سيني كي بتكيم من وين سفري وانو arsenal zaman ini bai kena minum mursali arsilamo ga goyno harkar ra a ganda riba wannan tani kan ga hinfani kan ga mo gomni kan ga wazari tarantan ma mu zaman sho kan ni kau gede gede, za itu roto kan ni tusu za shari da gadu monda ban tara kan ni gidan za je na fude mai faran za da gani ya kaso za ji mini za jip shere za pat mini za pat shere za za za za kulmar ganta ba a kullun silo garrani gande ko mise follotta ɓe junubo koono hannga il ifo si ifo faut ni mu fatta ni da alburwani kan ni da man canjiɗi goga bi gogidi a woni gogo korga a ga korkor balla bon ga hampa ga ga di halan buri ni haufi fit a fit arango koy piscine wala arango koy pilin wala arango koy picnic wala arango koy jet wala arango koy croisette wala arango koy denda wala arango koy naser wala arango koy tarjora wala arango koy bat wala arango koy barira wala arango koy batira wala nangay konu do ni ko nan ci gi koy ko to nodum konu no do bara fatta do ko dizo wano waldonya wano waldowe mu wano waldowe mu rizo wano kayan da haramcin sai yaɓin ga wuti ko ne ilkoshi bolkan bai ni goyo a gobe te mu ni kwara kari ga gangi mu ko hannu ma zan kai mu ido ma idan ya su duni ya dinga